رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa san tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya ba mu dama muka halarto a wannan masallaci na marigayi alhaji Idris Zaria Allah jikansa da rahama Allah gafarta masa a wannan titi na Zaria Road da ke wannan anguwa ta kasuwar kanawa a wannan birni mai albarka birnin sokoto domin ci gaba da karatu littafin mu na ilamul muwaƙi'i na an rabbil alamina na ashaq muhammad a shamsuddin abi zakriya ibn qayyim al-jawzi ko kuma ibn qayyim al-jawziyya idan ba a manta ba wannan littafi muna nan dai cikin bayani game da abin da ya shayi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda so ne jagorori al'umman musulman duniya gaba daya mu bayani game da a darasinmu da ya gabata kenan mu bayani game da wa'annan sahabbai wa'anda suka ruwaito da yawa da wa'anda suka ruwaito kadan da wa'anda suke matsakaita na daga cikinsu yau za mu tashi inda yake bayanin yadda su da kansu sahabban suke faɗin falalar junansu wannan sahabi sai ya ambaci falalar wane ya ambaci baiwar da Allah mai girma da ɗaukaka yawa wani daga cikinsu su wa'annan sahabban sai muna hedin da cewa faslun as-sahabatu sadatu ahli al-fatwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne jagororin dukkan wani mai fatawa a duniyar nan idan ka samu malami mai bayar da fatawa to sahabai ne jagoransa saboda ka ya kamata fatawar malami ta yi daidai da fatawar wa fatawar jagoransa su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kai mai fatawa ne to sahabai ne jagoranka to kuma bai kamata a ce kai ka saba ma jagoranka a wajen fatawa ba yake cewa wa kama anna sahabata sadatul umma wa aimmatuha wa qadatuha fahum sadatul muftina wal ulama kamar yadda su sahabbai suke sune jagororin al'umman musulmai gaba daya kuma sune shugabanni al'umma gaba daya ƙada ne kada jagorori ke jagoranta al'umma to fahum sadatul muftina to haka kuma su ne shugabanni na masu fatawa duk wani mai fatawa sahabin manzo Allah ne jagoransa wal ulama haka su ne jagoran malamai dukka wani mai cewa malami ne ko wanda ake ce ma malami na in dai ya karbi sunansa na malami ne to sabai ne jagoransa amma idan ba malami ne ba ƙarya yake yi wani yana cewa sabai ba jagoransa na to ba malami na ba shedani na Allah ka kare mu qala laythu laythu ya faɗa an mujahidin daga mujahidati al ulama'u ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama malaman gaskiya kan wanda suke sun karbi sunansu to su ne fasaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da mujahid ya fara ɗaya daga cikin tabi'ai shahararrun tabi'ai malaman tabi'ai wa qala sa'idun sai ibn jubair yake fada an qatada shi kuma ya samu daga qatada fi qaulihi ta'ala inda Allah ke fada wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa'annan da Allah ya ba ilimi za su ga allazi unzila ilayka abun nan da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min rabbika daga wajen ubangijinka huwal haqq shine gaskiya wa'anda Allah ya ba ilimi za su tabbatar za su yi yaƙini za su yadda cewa lallai abun nan da aka saukar ma manzo Allah daga wajen ubangijinka shine gaskiya babu gaskiya in ba shi ba to sai katada yake cewa qala ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa'annan da Allah ya ba ilimin da suka san abun da Allah ya saukar manzo Allah shine gaskiya sune ashabu muhammadin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala yazid ibn umayr yazid ibn umayr yake cewa lamma حضر معاذ ibn جبل الموت lokacin da mutuwa ta zoma shine lokacin da mutuwa ta zo ma mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu qila sai ka ce masa ya aba abdurrahman ya abu abdurrahman sabi manzo Allah mu'azu dan jabal wanda ya san halad da haram ausida ka muna wasiya mu'azu qala ajlisu sudi yace to ku tada ni zaune saboda yana kwance bai da lafiya ya kai gargara zai bar duniya ce to ku ni zaune aka tada mu'azu dan jabal a zaune sai yake cewa innal ilma wal imana makanahuma dama ilimi da imani suna inda suke ilimi yana da guri imani yana da guri maniftaga huma wajadahuma wanda ya nemi wannan ababen nan guda biyu imani da ilimi zai same su So daga imani kowa ya san inda imani yake ilimi kowa ya san inda ilimi yake wanda kuma ke nema ilimin to ya je ya neme su kuma in ya nema zai samu ya kulu zalika salasa marra ma'azu bin jabal yana faɗi wannan magana so uku yace yi muna wasiya yace to bari in gaya muku da ilimi da imani suna gurin su wanda kuma ya neme su zai same su wanda ya nemi wa'annan ababe a gurin su zai same su ya faɗi wannan sai uku sai yake cewa iltamisil ilma inda arba'ati rahadi ka je ka nemi ilimi wajen mutane guda hudu to dama nan na ilimi yake da wuri nan na kuma imani yake da wuri yana so ya nuna ma da ilimi da imani yana da wuri wanda wuri na yake wajen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi na sai yake ce ma ka nemi ilimi wajen mutane guda hudu arba'atu rahat mutane guda hudu ka je ka nemi ilimi a wajensu inda uwaimir ibn abi darda wajen uwaimir dan abi darda'i je ka nemi ilimi a wajensa wannan uwaimir ɗaya ne daga cikin sabon manzo Allah kuma dan sabi manzo Allah wa inda salmanul farisi ka je ka nemi ilimi wajen salmanul farisi da ba balarabe na ba dan faransa na ba farishe ne dan iran amma gashi kuma ya zama ya wuce larabawan a ilimin wasu daga cikinsu da yawa ma daga cikinsu to salmanul farisi aboki ga abu musa al'ashari da abdullahi ibn mas'udin je wajensa ka nemi ilimi mun samu guda biyu yace wa inda abdullahi ibn mas'udin da kuma abokin nasa abdullahi dan mas'ud ka je ka nema a wajensa wa inda abdullahi ibn salam da kuma waje abdullahi dan salam wayannan mutane guda hudu in ji mu'azu dan jabal yace in zaka nemi ilimi ka nema a wajensu suna tare da ilimi wannan sabai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala malik ibn yukhamir malik ibn yukhamir yake cewa lamma hadarat mu'azanil wafatu bakaitu lokacin da mutuwa ta zoma mu'azu sai ni kuka da yawa don saboda ɗalibin sa ne na kud da kud ya ga ya kai gargara rashin lafiya ta yi jiki ya yi nauyi sosai sai gashi yana kuka gaban malamin na nasa mu'azu dan jabal yana kuka fa kala ma ka sai mu'azu yake me yasa kake kuka qultu sai maliku ibn yukhamir yace wallahi ma fi ala dunya kuntu usibuha minka ba ina kuka ne ba saboda wata duniya da nike samu a hannunka yanzu za ta kuce mini ba shi nike wa kuka ba ka san wasu mafi yawa in ka ji suna kuka to duniya suka gani tana shirin kuce musu shi yasa zai yi kuka ba don a ah, to shi ba don duniyar nike kuka ba ina ba an gane wannan akwai wanda zai kuka don bai samu kuɗi ba akwai wanda zai kuka don bai samu mulki ba akwai wanda zai yi kuka don ba a ba ki tiket din zama ba dan takara ba sai yi kuka saboda haka ai mun ga abin da yake faruwa a Najeriya ko da dama jan siyasa ba na wani ya yi kuka saboda mi saboda ba ba shi tiket ba wani sai da ya haukace mi a ba ki tiket din duka wani kuma ba a ba bashin ba ya haukace wani na can na bankaura ya ta wannan fati ya fada wancan fatin don ba a ba ki tiket ba to ke nan kowa na kuka saboda mi saboda wani abu naci to amma shi ah, Malik ibn yuhamir yake gaya ma malaminsa mu'azu dan jabal yace ba ina kuka ne ba don wai duniya da nake samu a hannunka yanzu zata kuce mini ba don ita nake kuka ba walakin abke alal ilmi wal iman amma ina kuka ne saboda rashin mai karantar da ni ilimi rashin mai dora ni bisa ga hanyar imani wane ne mai karantar da shi ilimi shine wannan sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yake dora shi bisa hanyar imani shine wannan da malami sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam allazina kuntu ata'allamuhuma minka wayanda nake koyo a hannunka ina koyon ilimi a hannunka ina koyon imani a hannunka faqala sai ce to innal ilma wal imana makanahuma dama ilimi da imani suna a gurin su kasa inda ilimi yake kasa inda imani yake kamar da kasa inda duniya take inda zaka neme ta mai neman ka eh, a duniya ya san inda yake zuwa mai neman ilimi ya san inda yake zuwa mai neman imani ya san inda yake zuwa to kaga ko me eh, dukkanin su eh, ko an san gurare su to ka san inda suke amma abin da ke gaya ma dalibin nan na malik utlub ilma inda arba ka nemi ilimi zuwa ga wajen mutane guda hudu fa zakara haula al arba'a ya ambaci wa'annan da mutane guda hudu uwaymir ibn abi darda'i da salman al farisi da abdullahi ibn mas'ud da kuma abdullahi ibn salabi wa'annan guda hudu ya ambace su thumma qala sai fa in ajaza anhu ha'ula'i fa al ahli al-abd anhu a'jaz yace idan wa'annan suka kasa da karantar da kai da ilimi ko suka kasa ga dora ka bisa ga hanyar imani to duk duniya babu wanda ke iya dora ka in har su sun kasa to kowa ya kasa ma wanda ma ba su ba ya yi su kasawa don aka ce sahabi manzo Allah ya kasa to ai kenan kowa ma ya kasa kenan saboda in dai har baka samu ba ga hannu wa'annan to ba ko inda zaka samu wannan sai ku kamar yana faɗin wannan magana ne kamar da kai yake faɗin ta ah, ai da da nasi ne da kuma ilimi ne domin ko qur'ani yake abin da yake cewa fa in Amano, bi misli ma amantum bihi faqad dau idan suka yi imani duka irin imani da kun kai to sun shiryu to mafhumul mukhalafa idan imanin su ya saba masa fa sun shiryu ba su shiryu ba to wannan shine abin da yake nuna musu cewa ku nemi ilimi ga hannun wayannan idan suka kasa gwada muku hanyar imani ko hanyar ilimi to duk duniya babu wanda ke iya nuna muku kenan fa alayka bi muallimi ibrahima ina baka umurni cewa ka nemi ilimi ga hannun mai karantar da ibrahim waye ibrahim annabi allah khalilur rahman kakan manzo allah sallallahu alaihi wa sallama kaka annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam shine ubangijinsa ka nemi ilimi daga ubangijinsa waye ubangijinsa mai karantar da shi yana nuna ubangijinsa mai karantar da shi shine allah ka nemi ilimi ga ga Allah kenan kenan in dai ya zama wayannan duk sun kasa kawai ka bar ma Allah ka je ka nema ga Allah don ba wani wanda ake iyawa in ba su bukin waye mai karantar da Ibrahim shine Allah domin Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi ya nuna kenan Allah ke koya ma annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam qala fama نذر بي مسألة أجزت عنها إلا قلت ya مؤلم Ibrahim. yake ce wato babu wani lokacin da kuma wata matsala ke sauko mini wadda nike samun damuwa a kanta wadda nike ganin kamar ta hi karhi sai na roƙe ubangijin shi annabi ibrahim bi in ce ya mu'allima ibrahim ni ya mai koya ma ibrahim shine allah ka koya mini kuma daga nan sai in samu mafita in yi maliku ibn yukhamir wannan yana nuna ma darajar sabon manzo allah وقال أبو بكر بن أياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عبد الله abdullahi abdullahi da mas'ud yake cewa ulama'ul ardi thalathatun malaman kasa malaman duniya uku ne in je shi shi kuma yake farajulun bi sham akwai malami daya mutum daya a sham siriya kenan wa akharu bil kufa akwai daya kufa wa akharu bil madina akwai daya a madina fa amma hadani amma wayannan ba uku ne ba to biyu din gaba daya fa yasalani alladhi bil madina duk suna tambayar wanda an madina ilimi kenan na sham da na kufa duk suna iya tambayar wanda an madina ilimi wallazi bil madina la yasaluhu ma an shay'in amma wanda an madina shi bai tambaye su komai shi malami ne sai dai su tambaye shi waye a kufa ali bin abi talib waye a sha muawiya waye ar madina abdullahi ibn abbas to shi bai tambaye su komai sai dai a tambaye shi wa qala sha'abi salatatun yastafti ba'dhum min ba'din mutane guda uku cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa na iya ba wani fatawa kowa yana wata matsala tana fin karfi sai tambaye abokinsa shi ma na lokaci wata matsala ta fi karfin abokinsa ya tambaye shi wannan da yake su sabon manzo Allah haka suke ba su da girman kai zaka tambayi dalibinka dalibinka zai tambaye ka zaka tambayi malaminka malaminka zai tambaye ka to haka wayannan sabon guda uku suke ga su kamar haka فكان عمر وعبد الله وزيد ابن ثابت يستفتي بعضهم من بعض عمر دا خطاب da Abdullahi dan Mas'ud da Zaid ibn Thabit wayannan dukkanin su suna tambayar junan su kowa na dan uwansa fatawa wa kana Ali wa Ubay ibn Ka'b wa Abu Musa al-Ash'ari suma yastafti ba'dhum ba'd sashi suna neman fatawa daga sashi wayannan su ma qala shaybani yu shaybani yake faɗa? fa qultu lisha'abi sai nake ma sha'abi da ya faɗi wannan magana wa kana abu musa bi zalika abu musa lashari ya kai wannan matsayi abu musa lashari ya kai haka fa qala ma kana alamu ai cikin wayan ganin ba wanda ma hishi ai ba ma wanda yi ilimi shi abu musa lashari dinan qultu fa aina mu'adh to ina mu'adh dan jabal ban ji kali taho shi ba qala halaka qabla zalika ya rasuli ya riga su rasuwa bayan ya rasuli sai suka zama haka ya rasu shi kan nan wannan duk yana nuna ma irin yadda sabai ke girma junansu yadda kuma suke ganin kimar junansu wa qala abu al-bukhtari qila li ali ibn abi talib an ce ma ali ibn abi talib in ji abu al-bukhtari dai daga cikin dalibansa aka ce masa haddathna an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi ka ba mu labari game ga game da sabon manzo Allah muna qala an ayyihim waye cikin su ba ku labari cikin wayannan sabon qala sai mai tambaya yake ce masa an abdullahi ibn mas'ud ka ga abdullahi ibn mas'ud matsayin sa malami ne ko ba malami ne ba yana da imani ko bai da imani mai ilimi ne ko ko da a muna kala. sai yake to abdullahi bin mas'ud ne kara alqur'ana kowa ya sani makaranci alqur'ani ne hafizi kuma wa alima sunna ya ya san sunna ya karanci alqur'ani ya san sunna to manta ha kuma magana ta kari a wanda ya san qur'ani ya san sunna ai magana ta kari ta kari daga nan wa kafahu bi zalika wannan ma ya ishe shi kawai a ce ya san qur'ani ya san hadisi an gama to me da saura ai duk abin da ah, ba qur'ani ba hadisi ba to yana biye da qur'ani da hadisi ne shikenan ya ishe shi qala fa haddathna an huzaifa so huzaifa ibn al-yaman fa sahibu sirr rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala a'lamu ashabi muhammadin bil munafiqina shi ko dukkan sabon manzo Allah ba wanda ya kai shi sanin labarin munafiqan Allah shi wannan din huzaifa ibn al-yaman qalu suka ce to mun ji wannan fa abu zarrin fa al-gifari mai fatawa cewa ba damar ka aje ko da kwandala a gidanka da abinda ka samu kawai da yau ka ci abinda adda saura ka ba saura <laughs> ka gane wani eh, tsarin mulki na adda wannan gurguzu na komi ne ne dukiyar kowa ta kowa ce kawai dai ka kare bukata ka to saura a ba saura ka kosa inda ana haka don Allah da muna talauci ah. <laughs> a ce kowa dai abin da ya ciyo ya koshi to kai ya kwana da komai kawai ya mika ma saura da ya mika musu don Allah don Allah kana makokin dangote ko ko eh rano ko mangal ko manya manyan masu kuɗi ai shi ke na dada aka ce za a rabe kudin su a cikin talaka za ka samu talaka ko Najeriya wallahi ba a samu da za a rabe dukiyar su ga talakawa da shi ke nan talauci sai dai mu mai bayi bayi to shine fatawar wane ne Abu Dharr al-Ghifari da amma malamai suka ce a fatawar tana da kuskure saboda mi don shi da cewa haka mustahabbi ne ko ko a'a dai wani abu na da wanda ya kamata a yi to da sai mu ce haka amma shi cewa dole na shi cewa wajibi ne in ma ka aje to kana cikin alladhina yakrizuna zaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi to su ne wai su ne wa'annan yake su ne su ne wa'anda ke aje da ka aje kwandala guda ta kwana gidanka ka kare duk bukata ka ci ka koshi kuma ga kudi a gidanka ran tashin kiyama sai ai malalla da wa'annan kudin to shi ya kai ba da wata to kaga shine sai malamai suka ce to inda haka ne da ai Allah bai cewa ai zakka da wanda adda zaka dole ya aje sun ka kwana in ba su kwana ba yana zaka an gani na'am to waye mu'azu dan abu dharr al-ghifar din nan kala yake yifun muli'a ilman ajaza fihi wata salkati ya salkati an cika ta da ilimi amma ta kasa dauka ilimi <laughs> kaji wani wato abun tarifin da yawa abu dharr al-ghifari to me yasa yake masa an cika shi da ilimi kuma ya kasa dauka ilimi saboda matsalar da ya samu ma wannan fatawar dole sai da ma ya kasa zama cikin gari cikin sabai barin yayi garin sai koma cikin kauye to kana da ilimi irin wannan ilimin naka ka gudu ka koma kauye cikin birni ana bukata kauye ma ana bukatar ilimin an sani amma dai ai ba cewa akai ka je can ka boye ba kauyen da je boye ba cikin ba shiga ya kama dawa cikin kauye ba shiga ya boye wato jehe guda kaga an cika shi da ilimi sai ka sa daukar ilimi ashe idan kana da ilimi baka karanta da ilimi to baka dauki ilimin da Allah ya maka ba kenan wajibi ne ka dauki matakin ilimin da Allah baka kai ma ka karantar da al'umma to wannan shi ne abin da yasa Ali bin Abi Talib yake ya ya bashi wannan campaign karu suka ce fa amaruha eh, ina amaru bin yasir wanda almanzo Allah ke cewa amaru mali'un bil iman min farqihi ila qadami kala yace mu'minun bai imani ne nafiya idza zakartahu zakara ya manta amma in ka tunatar da shi zai iya tunawa ya manta amma da in ka tunatar da shi zai iya tunawa khalaqallahu al-imana bilamihi wa damihi Allah ya hada imani da nama ne da tsoka tai da nada da jini ne yana hadi da imani gaba daya to kaji wannan kuma shi ku laysa lin-nari fihi nasibun wuta bata da rabo a jikinsa wuta bata da rabo gawa a jikin wannan sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ammar ibn yasir qalu suka ce to fa abu musa fa to sai abu musa lashari ali ka gaya muna qala so biga fil ilmi sibghatan arrina ta cikin ilimi rinawa qalu to mun ji wannan fa salman al farisi fa qala alima ilma al awwal wal akhir ya san ilimin farko da ilimin karshe duk ilimi ya kare ya san na farko da na karshe duka ya sani <laughs> shi kuma baharun la yunzahu teku ne da ba a yashewa kana iya yashe teku bai yasuwa to shi ma haka nan na wajen ilimi bai yasuwa ka ɗiba ka bari to shi ne fa eh, salmanul farisi minna ahlul baiti kuma yana daga cikin mu ahlul baiti ana ganin ba farishe ne ba ko balarabi ne wato namu ne ahlul baiti ne gani shawara ki ya daga abun ne ya ya ce shi ba wani alul baiti in ba da wayanda suka fito yan gida Hassan da Husaini ba ba ma Hassan Husaini ma Hassan kawai a Husaini kawai banda ma Hassan duka in jikokin manzo Allah ma do sun yi waki da su su rike guda don ka san cewa shegantaka ta wallahi an gani to ga Ali bin Abi Talib yana wadin cewa Salmanul Farisi yana cikin alul baiti wannan ba ko balarabin na ba balle ta ma shigo cikin abun ga kai kuma yanzu ka zo ka kore duk wasu da suka yan gidan manzo Allah kamar Abdullah bin Abbas ya kore suke alul baiti kamar Ja'far bin Abi Talib sun kore kamar Hassan sun kore kamar matan manzo Allah kwata kwata ji shawara ki wai matan manzo Allah ba alul baiti rasulullah na ba do an kore kaga wannan yana nuna ma cewa jahilai ne ko kuma a ce kyan son kai ne ko kuma cewa kyan wuta ne kawai ne a huta kyan wuta ne to kaje abinda Salman abinda Ali bin Abi Talib ya faɗa game da Salman al-Farisi ke sai suka ce to kalu suka ce to fa an annab suka to yanzu kan mun ji wannan ya al mu'minin sarki musulmi ka ga amna game da kai kai kuma yanzu kai wai sai alibi na abi dalle yake musu hmm iya ya aratu dama nan kuke dama manwar kuke nan duk wancan dai kuna ta ake yowa sun je akai a zo dai sai na faɗi ni me matsayi nan shi na kawai duk tambayoyin nan kuntu idza su'iltu adaitu to ni ko in an ka tambaye ni abu zan bayar in ilimi aka tambaye ni ina da in bayar in kuɗi ne ina da in bayar to kun jura nake wa idza sakattu ittuditu idan ni shiru sai a zo a fara yi min magana dole kuma sai na yi magana ko na so in shiru ba na iya yin shiru don gashi na yanzu ina so in shiru kun da ni dole sai na yi magana to kaji shi ko abin da ya faɗa maka ne eh, ka san bahaushe ya ce yabon kai jahilci to shi ka san ba da za a yaba ma kansa amma da wani na za a tambaya waye aliyu ya san kowa da zaka ji magana wa qala muslim an masruqin muslim ya faɗa game da masruqu ya tun daga masruqu yace shamamtu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fa wajadtu ilmahum yantahi ila sittatin sai yake cewa masruqu shamamtu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallama na shake sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na sunsuno sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu ilmahum sai ni samu ilimin su kun dai gane kenan abin da ke na shaku ko ai ko ba wuce na cewa ya shaku ni labari to kenan dai ya bi diddigin ilimin sabon manzo Allah har ya gano yake cewa da ni bi diddigin sai ni gano ilimin su duka yana karewa zuwa ga mutum shida mutum shida dukkan wani mai ilimi to ilimin zai zai dawo bisa ga mutum shida kamar yadda ka san teku duk wanda kuke gani suna gudu wannan korama ta dauko wannan gebe ya dauko karshe ina za ana can dai cikin tekun akai to su ne wa'annan tekuna guda uku dukkan ilmukan can an kai kuma daga can ake can suka fito can an kai ga sunan guda shidan yake ila alayn zuwa ga aliyu wanga da aka karewa tambaye yanzu bai yaba ma kansa ba to kaga yanzu wannan da zai yabawa sai ya fara masa tunda shi yanzu ba shine ba wane ne masuruku yake aliyu bin abi talibin shine na farko da abdullahi ibn mas'ud da umar wa zaid ibn sabit wa abi darda wa ubay ibn ka'ab thumma shamamtu sitta cikin shidan nan kuma ni sake sunsulowa kuma ni shako kuma cikin shidan nan sai kuma fa wajadtu ilmuhum intaha ila ali wa abdullahi sai ni ga ilimin su kuma duka su ma kansu ya fado bisa ga ya kare karshen sa Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud yake to suke ne magana ta kare kin wa kana masruqun aidan har yanzu magana masruq muke cikin ta yake jalasu ashabu Muhammadin na zauna da sabon manzo Allah fa kanu kal ikhazi sai suka zama mini kamar dan tauki al ikhazi dan tauki karami sai ni ga sabon manzo Allah dukkan su kamar dan tauki ne ya tauki al ikhazu turwir rakiba dan tauki mayin doki guda ko rakumi guda idan ya zo zai sha ruwa a tauki. rakumin zai koshi ko ba zai koshi ba zai koshi ya bar taukin nan kaga yin mutum guda ne wal ikhadatu turwin rakibai ne idan mutum biyu ne suka zo wajen tauki su sha ruwa za su sha su koshi su bar taukin. wal ikhadatu ashara idan mutum goma suka zo za su sha daga wannan taukin su koshi kuma su bar ta kai launa zala bi halul ardi la asdaratum da duk duniya za a zo akan wannan taukin za su sha kuma su bar ruwan ka gane to wa inna abdullahi min tilka al ikhada abdullahi yana cikin wannan ikhada yana cikin wannan taukuna duk duniya za a haɗu a nemi ilimi ga abdullahi za a bar ilimi a hannunsa waye abdullahi da masudi zai ba kowa wa qala sha'bi sha'bi ke cewa idza talafa an-nasu fi shay'in fakhudhu bima qala umar idan mutane suka saba a wata matsala wani ya ce wani ya ce ku nemi ina umar yake ina ra'ayin umar yake in kuka gane ra'ayin umar ku bi ra'ayinsa wannan shine sha bikin abdullahi dan masudi shi ko yake cewa inni la asibu umar zahaba bi tis'ati ashar ilmi abdullahi bin masudi wanda ake ta kwadawa fa shi ko shi ko yake ni ko ina tsammanin umar lokacin da ya rasu ya tahi da kashi tara cikin goma na ilmin duniya gaba daya ya tahi da 90% na ilimi ya bar 10% kawai ya bari na ilimi duka ya tafi da shi waye Umar dan Khattab wa qala aidan Abdullahi dan Mas'ud har yanzu yake cewa law anna ilma Umar wudi'a fi kiffatil mizani wa wudi'a ilmu ahli al-ard fi kiffatil larajaha ilmu Umar da za a ɗauko ilimin duniya gaba daya aza bisa ga sikeli daya ilimi umar da ka dafi daga sikeli daya to da ilimi umar sai ya rinjaya wa'ancan a ah, to 90% ka ai dole ya rinjaya 10% an gani eh duka umar da ka dafi kenan in jiwa in yi abdullahi dan masudi sabi manzo Allah dukkan sabon manzo Allah kun su ne manyan malaman su ne malaman wa qala huzaifa huzaifa ibn al-yaman shi kuma yake cewa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ilmun nasi ma ilmi umar dusta fi a'a ka anna ilman nasi ma ilmi umar duk fi juhurin ilimin mutane gaba daya idan zaka hada shi da ilimin umar dan khattab sai kai bani kamar dai duk fi juhurin kamar an cusa shi ne cikin dan karami rami sai kai tsammani ilimin duniya gaba daya dun wasi shi a hado shi gaba daya kamar an dan sa shi ne cikin dan karamin dan rami idan zaka hada shi da na Umar sai ka ce kamar ilimin duniya gaba daya an samu dan karami rami an sa shi shi ko ilimin Umar ya cike duniya da wannan fa shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Shabi yake cewa qudwatu hadhihi al-umma Umar alqalan wannan uh, al-umma gaba da wayanda suke sune alqalan wannan al-umma wato masana daga cikin al'umma shine dai Umar na daya da Aliyu da Zaid ibn Thabit da Abu Musa al-Ash'ari to sune qudwat don canda ba a nada alkali sai malami in ka ji an cewa wani alkali na to na hi ka bihi sai an san malami ne ƙurarre ne ya san hukumce hukumce ya san qala Allahu qala rasulullahi ya san usulu ya san waye ya sannan ake nada shi matsayin alkali amma yanzu wa yanzu kan kawai da ji aka to ai wanda je je yayo lo shikenan ya zama malami shi ko lo kara ma girman kai da yake yi ba kara ma eh, don shi mai ilimi ya kamata a ce yana ƙara ilimi yana ƙara tawadu'i to in kaga kana ƙara ilimi kana ƙara girman kai to ba ilimi ka kai ba <laughs> ka gani eh shine kuma alƙalai da su ne sarakuna su ne limamai su ne komai shi yasa in ka an ce manzo Allah ya tura gwamna a guri kaza to wannan fa gwamnan da ya tura shi ne alƙali shi alliman, shine shi ne komai to amma yanzu ba. yanzu wallahi ina kai gwamnan ka kila ko an ka ce ya zo ya baka sallah sai ka yi hanya sallan nan ko Allah ya karba kala sa'id ibn al-musayyab manya manyan tabi'ai kenan kana umar yata'awwazu billahi min mu'bilatin laysa laha abu hasan umar yana roƙon Allah tsari kada wata matsala ta zo a ce wannan matsalar ta fi ƙarfin abu hasan to yana roƙon Allah kada Allah nuna mai wannan matsalar waye abu hasan ali bin abi talib to shi abin da yake nini duk wata matsalar ta sai aliyu to wannan matsalar ta ɓaci ba in ji wa in ji umar ɗan kaɗa don ka san shi shi'a basu su da rabo cikin addini Allah dibi yadda suke cewa umar shi ya kwace mulki umar makin aliyu na umar kaza ne in ka bi maganganun umar gaba ɗaya sai kaga umar bai da masoyi kamar aliyu in ka bi maganganun aliyu ingantattun maganganu daga aliyu sai kaga babu Umar Aliyu bai da masoyi kamar Umar amma makiya Allah sun zo suna son su nuna cewa a'a ai makiya Allah ne wa juna makiya ne wa junan su Aliyu maki Umar nan Umar maki Aliyu ne ba sa son juna kaza da kaza eh, ya shege na wallahi Allah ka shirya mu to ka gida abinda Umar ya faɗa a Ali yanzu wa shahida Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Mas'ud bi annahu alimun mu'allamun ko kuma mu'allimun to ismu fa'ilin ko ismu mawulin. biyu yana daukar sa shi yasa ma mai wasali sai yake alima shi haka ka iya cewa muallimun ka aisha muallamun me yake nuni anan wato abdullahi dan mas'ud alimun masani ne muallimun mai karantar da al'umma ne alimun masani ne muallamun wanda Allah ya koyar ya sanar da shi ilimi to shine wane ne shine abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud eh, waye ba da wannan shaida manzo Allah wa bada bihi fi qawlihi ko manzo Allah ya fara da mu'azu lokacin da ke khudhul qur'ana min arba'a ku karbi alqur'ani ta hannun mutane guda hudu sai fara da ibn ummi abdin abdullahi dan masud ya fara da shi ku karbi qur'ani ga mutane guda hudu cikin zabban sa duka yake bace zai hudu da zai ambace hudun sai fara da abdullahi dan masud yace ibn ummi abdin wa min ubayy ibn ka'ab na biyu wa min salim maula ibnu abi huzaifata na uku wa min mu'az ibn na hudu walamma warada ahlul kufati ala umar jazaho. lokacin da uh, mutanen kufa suka zo wajen umar sai musu kyauta wa faddala ahlal sham alaihim fil a wajen kyauta sai fifita mutanen sham mutanen siriya yake sai fifita su shi umar faqalu suka ce ya amiral mu'minina ya sarkin musulmi tufaddilu ala shami alaina yanzu za ka fifita mutanen sham a mu mutanen kuwa suka kawo kasar su mutanen kuwa? dama mutane ne masu matsaloli duk wanda aka tura musu sai sun samu sabani da shi sai in ba in bai sa'a ba su za shi ni sai yanzu kuma gashi sun zo gaban Umar sai Umar ya fifita mutanen sham a wajen kyautawa ba a wajen ba a wajen hukka ba a wajen kyauta sai ya ba mutanen sham fiye da abin da bai ba mutanen kufa ba wajen kyautar da yake ba su wannan ta sa sai suka kawo kara don me zaka fifita su akan mu fa qala ya alal kufa yace ya ku mutanen kufa ajaza'tum an faddaltu ala shami alaikum yanzu raki za ku yi don na fifita mutanen sham akan ku a wajen kyauta eh ai ba komai yasa ni fifita su ni ba su da yawa libu shukkatihim saboda suna nesa wanda ya zo daga nesa ya kamata in za ka yi mai kyauta ka yi mai kyauta mai yawa ba kaɗan ba mutum ya taso daga lagos wannan ya taso daga budinga misali sai suka zo ka ɗauki dubu goma ka ba wannan wanda ya zo daga lagos na budinga ka ba shi dubu ɗaya don allah ya kamata na budinga ya yi magana saboda kuɗin motar ɗan budinga daga nan sokoto kila bai wuce ɗari biyar bai ko kai bai a je jika guda kila to ka ji a ɗari uku da hamsin <laughs> to kaga ɗari uku da hamsin yana da raran nawa yana da rarar 650 yana da rarar 650 shi kuma wannan in kace biya mota daga nan zuwa Lagos sai ya ji jiwalan fi rafi garba sai ya yi. saboda ba su kai shi to amma eh, sai yanzu a sai mutumin eh, boarding sai zai ce don me za a fifita mutanen Lagos a na. to shi na sai Umar yake musu a ai ku sun yi ku zama nesa shi sa ni fifita su wa kad asartukum bimni ummi abdin kuma kuma abin da yasa kuka ga na fifita na zabe ku na abun ganku na gwada muku eh, karramawa da fuska na shimfiɗa musu fuska saboda abdullahi dan masudi yana tare da ku abdullahi dan masudi yana tare da ku wa qala uqba ibn amrin ma ara ahadan a allama bima unzila ala muhammadin min abdullahi uqba ibn amr yake cewa ni dai kan ban taba gani ban sa a wani ba wanda ya fi sani abin da aka saukar ma manzo Allah fiye da Abdullahi dan Mas'ud in akwai wani wanda ya sa abin da aka saukar ma manzo Allah to ban san dai wanda ya kai Abdullahi dan Mas'ud ba in ji waye in ji hukuma ibn amri. fa qala Abu Musa Abu Musa rashi da yake cewa in in taqul zalika fa innahu kana yasma'u hina la nasma'u wa yadkhulu hina la nadkhul yace Uqba ibn Amr in ga wadi wannan magana kake Abdullahi yayi kowa ilimi hadda mu duka eh, gabibi zaki akan mu to dalilin da yasa shi abdullahi dan mas'ud din nan yasma'u hina la nasma'u yana ji lokacin da ba ma ji domin wani lokaci muna ce muna neman duniya ko muna wani shi ko yana tare manzo Allah yana daukar ilimi kaga yana ji lokacin da mu ba ma ji wa ya da kulu hina la da kulu yana shiga inda manzo Allah lokacin da mu ba ma shiga to dole ku yi mu ilimi ka zabo raka mun yi saran da mun yadda ya yi to kaji sabon manzo Allah wa qala abdullah abdullah ke cewa abdullah bin mas'ud shi ko ma unzila suratun illa wa ana a'lamu ma unzilat walau anni a'lamu anna rajulan a'lam bi kitabillahi minni tablughu al-ibilu yace ba wata ayar da aka saukar cikin alkur'ani face na san inda ayar ta sauko kuma na san dalilin saukowarta da na san akwai wani mutum ɗaya wanda ya fi ni ilimi da littafi Allah ya fi ni sanin alqur'ani kuma in dai raƙuma na iya zuwa don su ba su da abun hawa sai raƙuma ba inda yanzu na sai mu ce inda jirgi ke iya kaiwa to da na hau na je na iske wannan la taitu da na zo masa bai koya min wai ka dibe do ilimin na shi har yanzu bai koshi da ilimi ba da ya sa ko wani inda za a kara shi da ilimi da ya je don bai sani bane da ya sani da ya je amma kai kai bulogul marami da umdatul ahkami ka zama shehu zamani sai dai a zo baka zuwa wa qala al-a'mashu an قال الأعمش لا وقال زيد ابن وهب كنت جالسا زيد ابن وهب ina zaune wata rana inda Umar wajen Umar fa kabal Abdullahi sai ga Abdullahi dan Mas'ud ya taso ma majalisin Umar dan Khattab fadana minhu yayi kusa ga Umar ya zauna fa kabba alaihi Umar ya ya abun ga ya ya ya durkusa yake nufi a kabba wato ya bashi dai eh, considering ya kula da shi sosai wa kallamahu bi shay'in masa magana ya ya sunkuya gabansa ya masa magana sun man sarafa sai ya juya faqala umar sai umar yace kai wanda ai kuna yifun ne muliya ilman wata ke salkata aka cika da ilmi wannan guri ya zo gabansa ya zauna umar ya dan gaban gabansa ya bashi consider ya kula da shi sosai sai kare kai sai ta daga yace yana dagawa sai umar yake ga maƙyan majalisar sa gaba da yake kai wannan da kuke gani kuna yifun ne muliya ilman wata ke salka ce wata ke jika ce da aka cika da ilmi hmm, to kaji yadda sabai suke so ba sa da kyashi eh, suna ji suna karrama junansu suna son junansu haka suke kuma suna faɗin falalar ne daga don an ce kana da abu kaza ba ya nuna eh, ba ya nuna kuma kai kadai ke da shi ba kuma ba ya nuna kahi kowa ba ba mamaki da aka ce kai malamin tafsiri ne to a ni malamin hadisi nan karkashin ka kana koya mai tafsiri ya hika sanin hadisi ko ku a an ce kai malamin hadisi ne akwai wani malamin fikihu na karkashin ka kila ya hika sanin fikihu shiko malamin fikihu ne shine shine falalar da Abdullahi dan Abdullahi dan Gondu Abdullahi Gondu shakiki ga Shehu Usman dan Fodi ya samu shi a kasan nan na inda yake duk wani malami da kasan nan sai da ya je durkusa gaba gare shi yayi karatu sannan idan ya samu dalibi ya zo daga Morocco ko ya zo daga Sudan ko daga Saudiya ko daga ina da wani dalibi ya zo wajen Shehu Usman wajen karatu to in ya fahimci ɗalibi yana da wani ilimin da baya da sai koma waje ne yana karatu ga ɗalibin idan shi ɗalibin ya zo karatu a wajensa sai ce to na karantar da kai wannan shi a gare ni kai ko na ga kana da wani wanda ni ko bana da ka karanta da ni shi wannan shi yasa suka tara ilimi amma idan ka ce kai tunna kana da fanni hadisi to shi kenan ka zama malami ko wani gehe haka nemi fatawarka sai ka bayar kai hadisi ka karantawa ka iya ba da fatawa malami fikihu ka iya bada eh, aujuhul qira'ati haka tambaye ka wajen qira'a saka ce to wannan qira'a ina ganin kungul ta kila <laughs> duk inda sai ya bada fatawa ko ina aka tambaye shi ya sani to ka samu matsala amma da ka yadda da cewa eh kana da nan amma na an yi ka to sannan zaka hadewa sai ka tashi gaba daya Allah ka samu gani yanzu ba ma wannan ba ai kokari akai a nakasa ma malaman gaba daya malami kokari ke nakasa malami ba ku ji abin ka faruwa ba wani malami can wuri wai mai kwalla na ko mai kwano ko mai baho duk malaman suna yare ne wannan malami yake dan bid'a ne wannan yake dan bid'a ne wannan ko da aka bincika ashe takari na yayi <laughs> to kaga irin takariya za a ya ga darajar malamai ai na da wahala ga darajar malamai saboda ya je jami'a ta kore shi sai kama gari ne to dai kama takari ya dawo yanzu gashi da hurhura fa gashi wai maimakon ya maimakon ya ya girmama dukkan malamai a kana da wani fanni kila wanda kai kuma Allah ya baka to sai ka girma a sai kai kwanje mai kake duk dan bid'a na Dr. Sani rijiyar lemu rijiyar ilimi rijiyar sunna dan bid'a na gadon kaya dan <laughs> bid'a na eh Dr. Bashiru eh, eh, eh, ne a gadon kayan ko to a aikin kaya ai ko ba gudana ba ko abdullahi ga don kaya yawwa shi ma duk da yawan yan madinan nan wai yan bid'a na wai shegantaka sai bata tsaya nan ba sai da ya tsallaka yake jafar ma dan bid'a na ya tsallaka albarin Zariya ma dan bid'a ne duk shedani <laughs> duka aka kare yadda har sokoto sai da ya taba professor mansur yace shi ma wai dan bid'a na to ballanta malam musa luko kan wayo wai malam musa luko dan bid'a na bello ya bu dan bid'a na eh kabiru gombe dan bid'a na balalau dan bid'a na shedani yayi to ire ire wa'annan ire ire wa'annan to suna a gare mu sune aka nuno a ce malamai na kuma ka san shedani fa in ya zakata sunan malami yace mai dan bid'a ana ambata Abdul Aziz Yari dan siyasa sai ka je ce rahimahullah wai Abdul Aziz Yari shine rahimahullah amma yana malaman sunna duka yan bidiya ne to kaga shi wannan sunna ne rata sunna ne rata waye saboda mi saboda an mai masallacin juma'a ko Abdul Aziz yayi masa masallacin ko ko Yarima ban sani ba cikin dai gwamnati suka yi masa masallacin juma'a suka Abdul Aziz ya suka yi masa shikir sai daga nan ya zama ya zama shikir ne yanzu ba mai albarka sai mai wanda ya mai masallacin juma'a duka malaman yan bid'a ne wannan illa ce ba karamar illa ce ba kuma yana daga cikin abun da ya kai mu baya sai ya zama malami ya kai ga yau ya yi ganin darajar yan siyasa bisa malamai yan uwansa malami ya kai ga baya ganin darajar malamai yan uwansa wani wasu ba malaman sana don bayanan da ake yi nan da ya zauna sokoto zai ya zauna sokoto ga hannun malam musa ya yi karatu ya yi karatu ga hannun malam musa lukuwa amma ya kara karatu ga yake yanzu ya koma ya ce ba dan bidiya kamar malam musa da lukuwa don na ji shi ni ba da faɗa ne aka yi da ban yadda amma sai da nigiya da baki ne yana faɗi ya duka yarda da wa'annan malaman ya Allah ka shirya mu to idan har ya zama malamai ba sa ganin kimar junansu ina tabbata ma ba a zuwa ko ina domin yadda ka gaba kaga darajar malamai abokaninka ba da almajirai da malamanka to wallahi ɗalibanka ba sa ganin kimar ka kai ma wata wata rana kai ma cikin ɗalibanka wanda ka da wajen ka zai ci mutuncin ka kai ma saboda dole ne mu san darajar wannan kuma malamai suna da kima domin mun sani annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne idan ka ga mutum yana walakanta malamai a hali yanzu wallahi ko zamani annabawa ya zo sai ya walakanta annabawa in ka ga malamai ba sa da kima a wajenka to da ka zo zamani annabawa da kila kai ne zaka zama mun Abu Jahal ina wata an gane wannan ah to yanzu a ce ka ka roshe su irin Professor Mansur irin su Dr. Sani irin su Albani irin su Jafar irin su Albani to wanda ya faɗa da ku don Allah wa bai ya faɗa da shi ya za'i ai dole sai ya yi faɗa da abubakar siddiqu sai ya faɗa da umar sai ya faɗa da usmanu sai ya faɗa da aliyu sai ya faɗa da oga kwata-kwata annabi muhammad <laughs> sallallahu alaihi wa sallama mai gidan kowa ina fata an gane wannan duk wanda ya faɗa da wa'annan ina tabbata ma yake musu yan bidiya to yana iya zagin kowa bai iya raga ma kowa wani yana da shi abin da ya kamata mu kula da shi kuma mu darajar malamai mu san darajar abokanin karatu wa kana al-a'mashu an ibrahim innahu kana la ya'dilu bi qawli umar wa abdullah idha ijtama'a fa idha ikhtalafa kana qawlu abdullah a'jabu ilayhi li'annahu kana alqaf a'mash daga ibrahim nakai yake shi ibrahim nakai yake cewa shi ibrahim nakai la ya'dilu bi qawli umar wa abdullah idha ijtama'a baya kaucewa magana abdullahi da magana Umar idan suka haɗu aka ce ga fatawar Abdullahi dan Umar a ga fatawar Abdullahi dan Mas'udu ga fatawar Umar bai kauce ma wannan fatawar shi Ibrahimun naka bai kaucewa idan jama'in suka haɗu amma fa idan talafa idan suka sassaba kana qawlu Abdullahi a'jabu ilaihi magana Abdullahi ita ce tafi bashi shawa bisa ga magana Umar don me liyannahu kana al don yahi Umar sassauci zakani saboda sassauci Abdullahi to sai ya fifita fata wasa bisa ga wata Umar Umar kowa san bai da sassauci da Umar yanzu kana taba manzo Allah ko kana taba dinar cewa a tsari kai a ah, so nawa yake cewa a bari a bari in je in tsari kai ne manzo Allah ya daddahe shi <laughs> Umar fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai hada ma hanya da shaidan saboda tsananin sa to daga wannan shine dalilin da yasa idan fatawarsu ta haɗu guri ɗaya to sai ya karɓa guda biyu shi Ibrahimun Nakhai idan ko ya ga fatawar Umar daban fatawa abdullahi daban to sai ya dauki ta abdullahi domin ya dauki inda da sassauci wa kana abu musa abu musa al yake cewa la majlisun kuntu wa abdullahi aw taqu fi nafsi min amali sana majalisa daya wanda nake zama tare da abdullahi dan mas'ud idan ilmantu da abinda Allah ya bashi wallahi ya yi mini kima na hijin dadin daɗinsa da ibada shekara guda in je ina ibada shekara ɗaya to in zauna majalisa dan lokaci guda tare da Abdullahi dan Masud to na hikin dadi haka saboda nan nike samun ilimin da zai amfanar da shi shekara wa shekara to amma kaje kana ibada babu ilimi ai na unwani ibada an gani wa qala Abdullah ibn Buraida fi qawlihi ta'ala wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indik qalu lil ladhina utul ilma madha qala anifa qala huwa Abdullahi ibn Mas'ud lokacin da munafikai da Allah ke cewa wa minhum man yastami'u ilayka cikin su akwai wanda ke zuwa saurara ma manzo Allah ya je ya saurari maganar ka hatta idza kharaju suna nan suna sauraron ka suna fita inda kake min indika qalu sai kaji suna cewa lil ladina utul ilma sai su fada ma wanda Allah ya ba ilimi malama ilimi cikin sabbai ke ma za qala adifa wai mina na manzo Allah ya fada da su to waye masu ilimin da ake wa wannan tambaya Abdullahi ibn mas'udi Abdullahi ibn Buraidata shi ya faɗi wannan magana to mu tsaya nan mun samu minti 51 yau za mu rage minti tara da awa daya saboda ga falala Aisha in muka shiga ba ma karewa sai mu ci awa daya kuma ba ma son mu ci awa daya so daga sai mu tsaya nan abu da makaranta daidai muna roƙon ka ya Allah ka bada lada kuskure kuma muna roƙon ka ya Allah ka gafarta muna alhamdulillah kun ga wannan karatu shine na nawa shine na biyar ashe shawara professor Mansur ta amfani mu da mun ce wata wata na da har yanzu muna jiran na biyu ko ta Allah saka ma Profesa Mansur da wannan shawarar tasa muna godiya kwarai da gaske anan zamu wa insha Allah ba mu sani ba satin da ke tafi ana gab da sallah za mu yi karatun koko mu bari mu ba da hutu ayi ayi ko to idan mun kai shi sati hutun sati ɗaya za mu bayar ayi haka mutawakku alaihi to insha Allah satin da ke tafi za mu zo mu yi karatu insha Allah kuma mun samu labari an ga wata tunda saudiya ta gani ai mu ma mun gani insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk